وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمجن أكبر شاترا بوتا شوال هجر من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو آل أليه الدى أربعين ديري دا عشرين دبيو قوتا جون شكرا ميلادية دبو بيو دا قوم شاترا wannan shi ne katin na 223 cikin jerin girka susuwan karatun littafin zazul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr al-zura'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykh islam rahmatullahi alayhi littafin Zabin ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala komai da ruwanka ne dangane da al'adu da tafarki da tsarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da zamantakewarsa da hulɗarsa da sauran al'umma malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al akan wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya inda ya je kasar makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mashi da alkhairi ibn qayyim al yana ci gaba da yi mana darussa akan tarihin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi da zaman sa a garin Madina da abubuwan da suka biyo baya na tsara zaman lafiya da sulhu tsakanin shi da Yahudawa banu qainuqa banu nadir da banu quraiza da abin da ya biyo baya na saƙa wasu alƙawari da hukuncin da aka musu ya gama da waɗannan bayanai sannan ya mana a kan al'amarin jihadi da yadda aka yi aka farlanta shi bayan da ya gama doguwar muqaddima kuma sai ya ce faslun fi tartibi siyaqi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma'al kuffari wal munafiqina min haythu bu'itha ila hina laqiya Allah azza wa jalla bayan da ya gama magana akan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci Yahudawa sai kuma ya ce bayani akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi mu'amala ta farkin game da mu'amalar da kafirai da kuma mu'amalar da munafikai tun sa'ad da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi har zuwa sa'ad da ya gamu da Allah madaukakin sarki malam yace awwalu ma uhiya awwalu ma auha ilaihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala farkon abinda Allah subhanahu wa ta'ala yawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wahayinsa shine an yaqra bismi rabbihi alladhi khalaq cewa yayi karatu kuma karatun nan yayi shi da sunan ubangijinsa wanda ya halitta farin Allah ikra bismi rabbika alladhi khalaq azwa ayoyi biyar na farkon wannan sura wanda da ijma'in malaman musulunci wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya fara yin wahayinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga alqur'ani Wazalika zalika awwalu nubuwati wannan shine farkon annabtarsa ma'ana farkon sakon da Allah ya aiko Jibrilu yayi magana da shi irin sakon da Allah yake aiko ma annabawa wa makanan menene cewa eh, eh, illa wahyan aw min wara'i hijab subhanallah bashirin كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب rasulan يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء Allah baya magana da wani mutum sai dai ta hanyar wahayi shine ilhama kenan aw min wara'i hijabi ko kuma irin yadda ya magana da annabi Musa a cikin Saina aw yursila rasulan ko kuma Allah ya aiko manzo shine mala'ika ne dama Allah yana da mala'ika yana da manzani cikin mala'iku yana da su cikin mutane sai ya aiko rasulan shine jibrilu fa ya bi idnihi ma yasha shi kuma jibrilin ya zo ya isar da sakon da Allah yake so a isa to Allah ya aiko mishi jibrilu ya isa masa da wannan sako fa amarahu an yaqra'a fi nafsi Allah subhanahu wataala ya bashi umarni cewa ya karatu a cikin ransa ba a ce isa wa da kowa ba tukun na farko walam ya amruhu idh zalika bi tabligh a lokacin babu umarni akan isar da sakon thumma anzala alayhi sannan sai Allah ya saukan masa da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir Allah ya saukan mashi da faɗinsa ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ya at-tadathuri at-tadathur shine <clears throat> wanda ya lullaba jikin shi da sifarsa ko ai alladhi tadathara bi thiyabihi wa namatihi mutum ya ɗauki um, mayafinsa ko rigarsa ya lulluɓa da ita ya yi bacci shine almuddassir asalin shi almuta dassiru daga tadassara ya tadassaru almuta dassiru sai aka yi idigamu ta fiddar saboda kama da suke da juna wajen almakharaj wa sifa da da da ta dukansu suna da kama da juna wajen makharaj ɗinsu da siffa ƙur'ani kan yi irin haka kamar faddara'atu asalin shi fa ta dara'atu wa yi kasantum na kan faddara'atu asalin shi fa ta dara'atu haka nan kamar faɗin Allah wala ta'adu tisabti akwai da ke kanta shi da wala ta'addu ranar shi wala ta'ata du sai aka yi idgamu ta nan ma a cikin da haka irin faɗin Allah bal daraka bal daraka ilmu ma'anar shi asalin shi bal tadaraka sai aka shigar da ta'un zuwa cikin dalu laraba suna yin wannan sosai saboda qurbul makhraj wa sifa to haka irin nan ma al-muddathir asalin shi al-mutadathir ina fata mun gano wannan sai Allah ya umarce shi daga wannan cewa ya tashi um fa tashi kai gargadi tashi ka ja kunnan mutane fanabbahu bi qawlihi iqra Allah ubangiji subhanahu wataala ya faɗakar da shi da ce masa da yayi iqra aka fara shi tashi yi karatu dan nuni zuwa ga gina addinin gaba ɗayan shi akan karatu cewa wannan addini ba zai tsayu ba haka nan kawai da zama karaji dole sai da karatu da sanin addini ba. dole sai da fahimtar addini dole sai da kusantar karatun Alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah ya wa arsalahu bi ya ayyuhal muddathir da ya aika kuma da ya ayyuhal muddathir sai zama ya umarce shi kenan da ya ainihin wato isar da sakon a muqatil daga cikin malaman tafsir yana cewa waɗannan surori da suka zo ya ayyul mudaffir ya ayyul muzammil da makamantansu galibin su sauka ne akan magana akan alwalid walid ibn al-mughira wani babban kafiri din wanda a lokacin ya takura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam muslim da al-imam at-tirmidhi sun rawaito hadisi na kissan saukar wannan ayoyi cewa bayan da aka saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iqra sai kuma aka kwana biyu aka ɗan jima ‘yan watanni bai samu wani saƙo daga Allah subhanahu wata'ala to kullum sai yana kwaɗayin samun saƙon kamar yadda aka ba da labari a cikin riwaya aka ce yana tafiya cikin makka sai ya ga mala'ika jibrilu ya zo ya tsaya a sama haka ya tukar dukkanin sararin samaniyar da ake iya gani a lokacin ne aka mishi wahayi ya ayyuhal muddassir har zuwa ƙarshen ayoyi Allah ya subhanahu wata'ala ya mishi umarni da ya tashi wa azi kuma amarahu an yundira ashiratahu al-aqrabina sannan kuma Allah ya umarce shi da cewa wa anzir ashirataka al-aqrabin kai wa'azi ga iyalanka ko danginka ko al'ummarka mafi kusa ashira anan sune dukkanin quraishawa da dangogin su banu hashim banu ah, abduddari banu ah, adi banu kaza da makamantansu shine yazo ya tara su dinnan kamar da Bukhari ya rawaito ya tara su a ƙwaryar garin Makka ya tambaye su kun yadda da gaskiya ta suka ce ki eh. kun yadda da aminci na suka ce ki eh. in nace muku ni manzon Allah ne za ku yadda sai suka ce su ya ka samu su daga cikin manyan marasa arziki a cikin suka ce ali hada jama'ata to dan wannan ne ma za ka tara mu ba za mu yadda ba to daga nan ba aka fara dauki ba din thumma sannan kuma anzara Shi shine tara sai musu wa'azin da Allah ya ce musu saboda manzo Allah sallallahu duk wata aya da Allah ya mushi umarni sai da ya aiki da ita babu wata aya a alqur'ani wanda za a ce manzo Allah sallallahu da ya aiki da ita ba irin yanzu bane wanda zaka ga in ka lissafa wata kila baka aiki da sulusun alqur'ani baka samun damar aiki da shi ko ne saboda ganganci ko rudin shelan ko lalacewar zamani ko jahilci ko kuma abin da ana gani yanzu ba ma zai yi ba ba ga bane ba mansuki bane mu hukami ne ba amma na ganin kamar ba zai akwai kafashin musulmai ma waɗanda sun kafa doka da yawa wanda ta saba da Qur'ani yake sun ce a daina na Qur'ani game da gado game da aure game da saki game da zamantakewa kar ka ma yi magana abubuwan da zaka iya yi a karan kanka amma ka kasa yi saki yanzu wani zai bada zakka kuma yana da dukiya tunda ba wanda yake kawo dole wani ma baya sallah a jami'a ko musulmi ba ruwan shi to shi ko manzo Allah sai kuma kamar da Aisha take faɗa da a akwai wata aya da zai kyale ta mai aiki da ita to da ya kyale fadan Allah da yake ce mishi watin ya bada ya ce ma zaidu fadan falan ma kada zaidun minha wa taran zawwajnaka da ya kyale saboda yadda abin ya mishi nauyi to da haka da Allah ya ce mishi tashi kai mu mutanen ka wa'azi nan take tashi musu wa'azi thumma anzara man hawlahum min al-ard sannan sai ya fara kuma wa'azi ga sauransu litundura Umar qura wa man haula hakim man haula makkatal mukarrama min al-arab larabawan gefe da gefe din nan ya fara musu wa'azi ta hanyar idan sun zo aikin haji ya tarbe su yi magana da su ta hanyar ya fita zuwa qa'ifa ya je can ma ya musu wa'azi kaga nan wa anzir ashiratakal aqrabina thumma anzara al-araba qatiba sannan yayi wa'azi ga dukkanin larabawa ya fara aika musu da wasiƙu ya fara aika musu da 'yan saƙo ya fara aika musu da manzanni zuwa garuruwan larabawa zuwa yaman da bahrain da iraq da lokacin banda iraki ba ƙasar larabawa ce zuwa musamman yaman bahrain dumatar jallal sa'ifa da makamantansu ya ta aika musu da 'yan saƙo da diyaru mudar da diyaru bakar diyaru tadli da sauran larabawa waɗanda suke sanannu a jahiliya thumma anzara alalamina sannan kuma ya fara wa'azi ga dukkan duniya gaba daya ma'ana sa da Allah ya saka mishi da fadin Allah irin wa anzirhum yawmal hasara idil qulubu ladal hanabi da kuma irin fadin Allah wa anzirhum yawmal azifa kaga wannan iri ɗaya idil qulubu wajen wa anzirhum yawmal hasara idil qulubu kadhib wannan kuma wa anzirhum yawmal azifa idil qulubu ladal hanajir ko kadhiba kuma kamar sun haka haka ayin tace na haka kuma fadin Allah wa anzir bihil ladina yakhafuna an yuhshar a ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun nan ma Allah ya ce yema kowa wa'azi haka wa anzirin nasa kai ma mutane wa'azi yau ma ya ci hul azabu fa ya kulun labi na balamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'awa zuwa ƙarshen aya duk waɗannan ayoyin suna bayani akan umarnin da Allah ya mishi cewa ya yi ma kowa da kowa wa'azi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tinkari wannan aiki gadan gadan ya dinga yin wa'azin nan babu ji babu gani babu dare ba rana yana aiki da umarnin ubangijinsa fa aqama bid'a asharata sana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a ƙasar Makka shekara goma sha kaɗan, shekara 13 ba'da nubuwwati bayan an aiko mishi da annabta yunziru bid da'wati yana yin gargadi yana jan kunne amma da wa'azi yana jan kunnen mutane da wa'azi kawai bi ghairi qitalin ba tare da yaƙi ba wala jizyatin ba tare da kuma ana cewa wanda ya ki shiga ya biya haraji ba wa yi umaru bil kafi wasu sabri wasu aka umarce shi da ya janye hannunsa daga dukan mutane ko kashe su ko jihadi da su ya janye hannunsa daga cutar da su ya yi haƙuri kuma ya kau da kai daga cutar wanda aka mashi fasfa anhum wa da kuma fasfahi safahal jami wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum da ire su aka ce yayi hakuri aka ce ya kauda kai aka ce yayi hakuri Allah zai bashi nasara daga ƙarshe ku diye ta yin waɗannan matakai tun daga wahayi da aka masa aka ce karatu zuwa wahayi da aka masa aka ce tashi wa'azi wa'azi ya mutun mutanen garinsu da mutanen sauran garuruwa da mutanen nesa da na kusa da dukkanin al'ummomin duniya sannan aka ce kuma ya haƙuri a kan abin da zai faru gari rishin yana wa'azi sun ma'udina hukun hijira sannan da cutarwa ta kai cutarwa a lokacin sahabbai a makka suka shiga cikin kunci har suna zuwa su kalle shi ce mata ba. wai yaushe ne nasarar nan da Allah da kake mana alƙawari yake gaya musu cewa kar ku ga dan haƙuri daga cikin wanda suka gabace ku akan kama mutum a tsaga shi gida biyu da gardu tun daga ka har tsakankanin cinyoyinsa ya faɗi gefe nan ma ya faɗi gefe amma ba zai yarda ba ku yi haƙuri Allah zai ba ku nasara har zuwa lokacin da al'amari ya ta kwarai da gaske bayan shekaru goma sha uku al'amari ya kai ga shawa sun gama tattara tunaninsu akan kawai za ka kashe shi kowa ya huta duk abin da zai faru sai dai faru daga nan ne Allah subhanahu ta'ala ya ba shi umarni cewa ya hijira ya babbar wa udina da fil kitabi aka ba shi izini cewa yayi yaki udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu fa inna allaha ala nasrihim laqadir cewa an ba da izini ga waɗanda ake yaƙar su cewa an cuce su kuma Allah fa zai iya taimakon su ya sani daga na aka fara ish'ari aka fara nuni a cikin nishadi cewa an kusa a yi buga in buga tsakanin kafare da musulmi sun ma'amarahu an yi da man katalar sannan aka ce yaƙi wanda suke yaƙan shi cewa duk wanda yaƙi ka yanzu ka yaƙe shi wanda bai yaƙe ka ba ba ruwan ka shi wai kuffa an mana ita zalahu wa lam yuqatil cewa ya rabu da wanda bai yaƙe shi ba kai ya yaƙe shi sai wanda ya hana shi addinin ثم أمره بقتال المشركين حتى تكون حتى يكون الدين كله لله sannan Allah ya umarci shi cewa ya ƙi kafirai gaba ɗayan haske addini addini gabaki ɗaya ya zama na Allah wannan bayan sauƙaƙon su bara a gidan game da waɗannan dalla-dallan bayanan kamar da aka so sun makana da kuffaru ma'abu ba'ad al-amri bil jihadi salasata afkan to daga nan ne sai kafirai suka zama kashi uku tsakankanin dangantaka su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka kasa su zuwa gida uku akwai ahlus sulhin wa hudna akwai wanda suke ahalus sulhin wanda an yi sulhu da su za a yi zaman lafiya za mu yi musulunci ku kuma ku tabbata akan kafirsu ba za mu taba ku ba ku taba mu ba za ku taimaki wani akan mu ba za mu taimaki wani akan ku ba shine sulhu kenan da kuma hudna muna yaki da ku amma yanzu mu tsagaita wuta na shekara kaza ko na watanni kaza a tsakankanin wannan lokacin mu da ku babu yaki shine hudna ceasefire wa ahlu harbi yanki na biyu akwai kuma kafirai waɗanda suka kafiran yaƙi wanda ba a zaman lafiya da su babu yarjejeniya babu wani ƴan ɓoyo a tsakankani wa ahlu zimma da kuma kafirai kashi na uku wanda suke ƙarƙashin kulawan musulunci sun yadda za su rayu cikin gwamnatin musulunci su ba ta haraji wanda ita kuma za ta ba su kariya sannan ta ba su su yi addininsu fa'amara bi an yutimma li ahli al-ahdi was-sulhi adam sai aka umarce shi cewa ya cika wa waɗanda aka yi irin wannan sulhun da su to a cika musu sulhunsu a ba su shi ila ahadihim zuwa lokacin da aka yi ila muddatihim kenan kamar da Qur'ani ya fara ko wa an yuwaffi lahum wa an yufi lahum bihi mastaqamu ala al-ahd kuma ya cika musu alƙawarin matakar su ma suna nan akan alƙawarin fa in khafa minhum khiyanatan in koyi yi tsoron wani ha'inci wa in ma takafanna min qaumin khiyanatan bi ilaihim ala sawa cewa idan yi tsoron wani haɗinci daga wasu su to ya mayar musu da irin abin da suka yi shine zai gaya musu ya warware alƙawari kuma Allah ya kwace shi cewa ba zai yaƙe su ba a bada ilaihim ahadun sai musu wurki da alƙawarin su walam yuqatilu ma ta yuqlimuhum bi naqdil ahad ko ba zai yaƙe su ba har sai ya gaya musu cewa kun warware alƙawari don haka ni ma na warware ba zai musu kawai sammati ba ba tare da sun san da bayanin warware alƙawarin officially yadda suka sani formally wato yadda aka zauna aka haɗa alƙawarin har kuma za a sake gaya musu a hukumance cewa an warware wannan alƙawarin sannan ya halatta yaƙe su Allah ya mushi wannan umarnin cewa wa umira an yuqatila man naqada aka umarce shi da yaƙan waɗanda suka warware alƙawarin walamma nazalat suratu baraa nazalat bi bayani hukmi hadhihi al-aqsam kulliha suratu baraa suratu tauba ta sauka da bayani akan dukan waɗannan nau'o'in ahlul ahlus sulhi wal ahd da harbi da ahlul zimma duka ta bayani akan su malam ya ci gaba da cewa فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يؤتوا الجزية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون haka aka ce masa kan kayake su har sai sun ba da jizya suna masu kaskantattu aw yadkhulu fil islam ko kuma su shiga musulunci idan suka ga cewa yafi musu wa marahu bi jahalil kuffari wal munafiqina wal ghilbati alayhi aka umarce shi kuma da ya yaki kafirai da munafikai sannan ya tsananta musu wa ghlub alayhi a tsananta musu ba za a kafauta musu ba fajahadal kuffara bis sayfi was sinan zaka sai yaki kafirai bis da bakin takobi was sinan da tsinin mashi wal munafiqina su kuma munafikai yaki su bil hujjati wal misal ya kafa musu hujja da yi musu bayani su ba a yaƙe su aka yi faɗa da su ba manzala sa ya kalama bai yaƙe su ba hatta lokacin ma da umar ɗan khattab radiyallahu anhu ya nemi cewa manzon Allah sa ya kalama ba shi izini ya kashe ubayyu ɗan sami sai manzo Allah ya ce a'a kar kar kai haka umar za a kar a ji ana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa sai manzo Allah ya ishara zuwa ga yadda labari yake jujjuyawa kaga mutum ɗaya munafiki wanda kowa da yake lokacin a raye hada ɗansa na cikinsa ya san mutum banza ne ɗan ma ya taɓa nema manzo Allah ya bashi dama ya kashe shi ce a ɗan ya taɓa nema manzo Allah ya bashi dama ya hana shi shigowa garin Madina manzo Allah ya ce a lokacin da yake da yi hurjan nan a'azzu min hal azab kaga har shi na cikinsa Abdullahi ɗan Abdullahi ɗan Ubay ya san baban shi mutum banza ne kowa ya san da an kashe shi an kashe shi ne jinin shi ya tafi a banza jinin shi ya halatta amma me yasa manzo Allah sallallahu alaihi ya hana Umar ya kashe shi saboda za a je ana cewa annabi na kashe sahabbai wato ne ko a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kashe wani bakin munafiki saboda irin kutun gwila da munafurki, da kokarin kawo matsala da ya dinga yi cikin musulmai kaga wannan shine gaskiyar labarin ku amma ka tashi za a canza kanin labarin sai a ce annabi Muhammad yana kashe wani ce sahabi ɗaya, in aka je gaba sai wani ce sahabbai daga cewa an yi ma ubai dan salil hajji sai a ce ai ana kashe sahabbai an kashe wani sahabi bai ji bai gani ba daga nan sai a ce ma ai ana kashe sahabbai kaga labarin zai zo a wata sura mummuna to jiba ba ba amma kashe din bai aka kare yanzu irin batattu mustashriquna da ƴan da ƴan tsakin su na cikin musulmai ba irin da suke faɗa ba kenan muna na ai an yi kaza ai an yi kaza ai an yi kaza ai bai kamata ma su wani a yaƙe su ba dan me ma annabi zai yaƙi me yasa ba zai bar kowa ya shiga in ya ga dama ba ai la ikraha fi har yanzu akwai wanda suke a cikin musulmai da wajen musulunci wanda suke da irin wannan zarge-zargen akan jihadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suna bai malamai aiki ba dan kankani wajen kare wa da mayar musu da martani da warware shi da sai manzo Allah ya hana a kashe shi da haka ba a taɓa kashe wani munafiki da sunan wai an mai haji ba annabi ya kyale su ta ci gaba da su sai dai ya sirranta ma confidential sakatarensa mu zai fito ɗan yamma cewa da wani da wani da wani munafikai ne to zaka ana ganewa da alakar huzaifa da mutum ga huzaifa baya gaisawa da kai an maka mutuwa zai maka ta'aziyya baya kula ka da sauransu yana tsayar da kai sai a fara zargin cewa to kowa na munafiki ne don haka manzala sai islam ya sanar da sunayensu kuma akwai waɗanda an san su irin su jaddu bin kai irin shi ɗan saludin da makamantansu in ka karanta sira za ka samu sunayen waɗanda an san su cewa su wane su ba dama a cikin munafikai suke Allah ka kare za ka sai manzala sai islam ya bar jihadin su da kafa hujja Qur'ani ya ta ambata ta tauba wa minhum wa minhum wa minhum har sai da sahabbai suka fara jin tsoron ko za a dinga cewa minhum fulanun tun ana faɗan su? wa minhum man yulzuka fi sadaqati wa minhum kaza wa minhum wa minhum ha aka fara jin tsoron ko ta fara cewa minhum fulan ibn fulan domin ta gama faɗin sifofin gabaki ɗaya saura kawai ayyana sunayen mutane to Allah ya rufa musu asiri saboda kuma wasu masalih na al'umma gabaki ɗaya sai aka rufa musu asiri sai ba a faɗa ba ba a ce wane wane ba domin in aka bi siffofin to ya fi shiga jiki ba dole sai wannan shaksu ɗin ba ko wani ne yanzu bayan shekara dubu da ɗari hudu da wani abu in yi irin wannan siffa ya zama shi ma wa minhum amma inda an ce wa minhum fulanu to ba dole kuma wani Fulani ne shiga ba ko mun gane da ka fi qur'ani da yammaci sunayen ba ba wai dan ana jin tsoron su ko ana jin tsoron reaction din su ba dan haka shi ya fi dacewa da martaba alqur'ani da kuma irin hikimar sa da shi gamewar wa amarahu fiha bil bara'ati min uhulil kuffar Allah ya umarce shi a cikin suratul bara'a da cewa ya yi baran-baran da duk wani alƙawarin da ya yawa kafirai tun farko ma faɗin Allah bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikina fasihu fil ardi arba'ata ashhur kaza kaza kaza kaza kaza kaza haka wa adhanun minallahi wa rasulihi ila an-nas يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله kaza kaza kaza كذا tun daga nan aka fara zancen za ka ji shi da ɗaki babu sassauci a cikinsa shi sa ko bismillah ba ta da shi aka ce mushi wa nabbi uhudihim ilayhi da kuma yi musu wurki da alƙawuran su waje ala ahlal adi fi zalika thalatha aqsam sai aka sanya mazuwa alƙawarin sun zama kashi uku kisman amarahu bi qitali waɗannan alƙawarin da aka ce ai wurgi da su akwai kashi na farko masu alƙawarin aka umurce shi da ya yaƙe su sune kafirai kenan humul ladina naqadu ahdahu waɗanda suka karya masa alkawari walam yastaqimu lahu su ci gaba da miƙewa akan alkawarin fa harabahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su wa zahara alaihim kuma ya ci nasara akan su sune kafiran makka kafiran hawazi kafiran khaybara da makamantansu an yi alkawura da su sun warware alkawura sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki da su kuma Allah ya bashi nasara akan su wa kitman lahum ahadun mu'aqqatun lam yanqudu wa lam yubahiru alayhi akwai kuma waɗanda suke da wani alƙawari mu'aqqat wanda yake tamfarari an sa mushi iya lokaci kuma su ba su warware alƙawarin ba wa lam yubahiru alayhi ko ba su taimaki kowa akan warware alƙawarin wani ba da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ban musu alƙawarin su fa amarahu an yutimma lahum ahaduhum ila muddati aka ce waɗannan to a cika musu zuwa iya lokacin da aka alƙawarin su amma babu ba za a sabunta ba ba za a sake ainihin wato maimaita alƙawarin ba ba za a maimaita shi wa qisman lam yakul lahum adun wa lam yuharimu akwai waɗanda kuma asali dama ba su da wani alƙawari kuma ba sa yaƙi da shi aw kana lahum adun mutlaqun ko kuma suna da alƙawari sakakke wanda ba shi da ƙaidin lokaci fa umira an yu'ajjilahu arba'ata ashhur da suna aka ce jinkirta musu watanni hudu fa idan salaka qatalahu a ba su wata hudu daga lokacin da aka yi magana cewa idan wata hudu yayi to za a yi yakan su wahiya al-ashhurul arba'a al-mazkura fi qawli sune watanni guda hudu da Allah ya ambata a cikin fadin sa fasihu fil ardi arba'ata ashhur ku yi yawace ku a cikin ƙasa nan da wata hudu وهي الحرم المذكورة في قوله سوني دي وتنن ما سأل فرما لأك أنبتا شوى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين إذا وتنن ما سأل فرما سكوشي توكياكي أين واتو مشركي فالحرم هنا هي أشهر التيسير وزيدك وتمسألة كما يدي سابقا kaga kan an ce fasihu fil ardi arba'ata ashhur watanni guda nan kuma an ce fa idan salakal al hurum idan watanni masu alfarma suka wuce sai ya musu to akwai aslan watanni masu alfarma akwai kuma waɗannan da ake ce musu ashhur taysir wato watannin da aka ba su sassauci a ciki wanda aka ce su yi siyaha su yawo a ciki daga nan kuma za a fara yakan su to kaga asalin ashhurul hurum eh tasir na tasir me nake tasir tasir wanda aka ce fasiru go fasiru na jazakumullahu khairan tasir laysa eh, tasir ashhurut tasir sune watannin da aka ce ayyawo an ba su sassauci a ciki fasiru to waɗannan watannin ana lissafa su daga goma ga watan zulhijja na shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallama eh, yi aikin hajjin bankwana ko kuma shekarar da aka saukar da ayan ma'ana shekara ta takwas kafin shekara aikin hajjin bankwana din kenan sa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sayyidina Abubakar dan ya je shugabancin aikin haji daga baya kuma ya aika da sayyidina Aliyu ya je da sakon waɗannan ayoyi ya je karanta su a harami din to daga wannan watan goma ga wata zuwa a cikin watan rabi'ul al-awwal ke zai zama tsakiyar rabi'ul awwal kamar sha biyar ga watan rabi'ul awwal shine zai bada waɗannan watanni hudu a jere to shine muddar da aka ba su domin idan ka ce a'a ana nufin idan watannin harama suka wuce to watannin harama ba a jere suke gaba ɗayan su ba ta yaya za su wuce ya zama wata hudu dan daga lokacin misali ana cikin muharram to sai ya zama kenan idan ana son sai sun wuce gaba ɗaya sai an jira har zuwa rajab bayan rajab ya wuce a yi sha'aban a yi ramadan sannan a sake shiga shawwal sannan sai a shiga zulqa'ada zilhaj, muharram kaga da mu shekara guda ke ko mun gani in aka ce ana nufin ashhurul hurum al ma'rufa wanda su ne daya a gefe shine rajab wanda yake cewa shi rajabul ghafafan ko rajabul khayr wannan shi ne ke tsakanin wato abin nan kenan ko jumadal akhira da sha'aban shine ragar. wata na nawa kenan na shidda ko na bakwai wata na bakwai wannan watan yana daga cikin watanni masu alfarma hatali ma ya fi dukkanin sauran alfarma a jahiliya domin kamar su gafafan a jahiliya ba sa mushi ma a nasi'u da ake cewa man nasi'u biya da sun fil kufri yadda suke yi suna canza watan, in suna so su wani zalunci suna so su kai wani farmaki a cikin zulka'ada ko zulhijja ko muharram za su je su yi wannan rashin imanin idan aka shiga safar sai su ce to safar ɗin nan yanzu za a biya bashin wancan muharram sai zama safar to babu yaƙi sai zama an yi replacement ɗin shi sun yi yaƙi a cikin almuharram sun yi rashin arziki a cikinsa sai su ce to yanzu wannan ah, ah, watan watan safar shine muharram ɗinsu shi sa annabi yake zuwa aikin hajji har sai da aikin hajjin ya dawo cikin zulhijja da yake cewa watanni yanzu sun juya sun juya kamar yadda Allah ya halice su ko mun gani dan an samu lokacin da zai ga dama ma sai aikin hajjin a Rajab wata rana ayi a Sha'abana saboda suna ta jujjuyawa suna jujjuya kalanda iyakar ransu shine inna man nasi'u ziyaratul kusur. jinkiri da suke wajen watanni ne a sama ƙarin kafirci ne akan kafirci to rajab ba sa mushi wannan gaba ɗaya ba sa mushi suna girmama shi girmama mai ban mamaki waɗannan sauran kuma da suke jere su ne zulka'ada zulhijja da muharram to kaga babu yadda za a ce a kirga su a matsayin watanni huɗu a jere domin babu yadda za a yi su jere da juna inda ba za ka coga su ne ka ɗauko ah, rajab ko ka zo ka aje shi a gun shawwal ka ce shawar ya kuma gurin kaga wannan kuma ba zai yi wadan ba ba katin karta ba ne ba za ka ciwo ga ko jiran giya ce take da lalliya don haka malam yace fal hurum huna da aka ce fa idan salaha al hurum ashhurul hurum anan sune ashhar ashhurut tasyir din wato waɗannan watanni waɗanda aka jinkirta musu awwaluha yawmul azani wa huwa al-yawmul ashir min dhul-hijja farko waɗannan watanni shine yawmul azan ranar da aka yi wa azanun minallahi wa rasulihi ranar da aka yi wannan sanarwa shine ranar goma ga watan zulhijja ranar sallah wa huwa yawmul hajjil akbar alladhi waqa'a fihi ta'zim shine ranar mafi girma a cikin ranakun aikin hajji yawmul akbar ranar babbar sallah ana ce mishi al akbar ne saboda kamar da muka ji a baya ana samun musharaka wajen ibadojin da ake yi a rana. tsakankanin mutanen da ke mashair ma'aikata aikin hajji da kuma sauran musulmin duniya ta fuskar yin hadaya su a can da kuma ta fuskar yin layya ga sauran musulmai da kuma su za su je su yi jifa su yi tsawafi sauran musulmai kuma za su fita su kuma su je bayan gari su yi idi sannan kamar yadda za su wuni suna kabbara da talbiya haka sauran musulmi su ma za su wuni suna kabbara a garuruwansu da hailala sai zama akwai musharaka wajen ayyuka ga sauran ayyukan da ke baya yawmut tarwiya da yawmul arafa da kwana a muzdalifa da fita da asusubahi a tafi zuwa masha'ir da sauransu duka waɗannan ma'aikatan aikin hajji sun keɓanta da shi amma ranar sallah babba dukkanin musulmi sun yi tarayya da aka ake ce mushi yawmul hajjil akbar na fata mun gane wannan to a wannan rana ne sayyidina ali radiyallahu anhu ya tsaya a gaban ka'aba da kuma a mashayar amina ya karanta wa musulmi waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya aiko shi zo ya karanta mushi malam ya ci gaba da cewa wa akhiru hal ashir min rabi'il akhir zai zama karshen su shine goma ga watan rabi'ul akhir kaga zai zama daga goma ga watan zulhijja goma ga watan muharram wata ɗaya kenan ko goma ga watan safar wata biyu goma ga watan rabi'un awwal wata uku goma ga watan rabi'un akhir shi kuma ya zama wata hudu kenan wannan shine sahihin yadda ake faɗan sunan watan ba a cewa rabi'u tsani wannan kawai kuskure ne da ya yaɗa bakin mutane rabi'u tsani ko jumada saniya ba haka sunan yake ba jumada al-akhirah ne kamar da wannan al-ula wal haka wannan ma al-awwal wal akhir shine abin da yake sahihi game da yadda ake faɗan sunayen watanni jumadal akhira tunda ita sama ce jumada din wannan kuma rabiul akhir to zuwa goma ga watan rabiul akhir kaga watanni hudu kenan wannan hujja ne akan cewa ana iya lissafin watanni da mujarradin kwanaki ba wai da shi kullumar watan ba kuma gani idan mutum ya yin kafara zai yi azumin wata biyu na kafara na karya azumi ko jihari ko makamantansu idan ya zo lissafawa idan ya fara misali daga yau sha nawa ga wata yau sha tara ga wata ku na shawwal to zai lissafa ne zuwa sha tara ga watan zulhijja ke shine ya gama watanni biyu ba zai ce to ya tafi da inda yanzu yayi a cikin shawwal idan shawwal ya kare to yace yayi wata ɗaya ke idan yi zulhijja zai kada yace wata ɗaya kaga wata biyu ne su ta fuskar lissafin watanni amma ta fuskar lissafin kwanaki dai duk da an ce fasiyamu shaharai mutatabi'ai ba a ce fasiyamu sittina yawman ba ko mun gani don ba dole ba ne ya zama shaharani equivalent to sittina yawman alal aqal in yayi nuqsani ne ya zama samanu wa khamsuna yawman alal aqal kenan bana tana kuma idan ya zama ya kai tsakiyar wata wannan daga cikin hujja domin shi Allah ya ce arba'ata ashhurin ya kira da shahar amma kuma ba lissafin ya fara daga farkon wata zuwa ƙarshen wata bane daga tsakiyar wani wata ne amma kuma sai aka cira ya zama talatin talatin talatin malamai suka ce wannan hujja ne akan cewa wata ana iya lissafa shi da wajen wata kamar yadda za ka yi lissafa mako ba daga juma'a zuwa juma'a ko za ka yi kuma lissafa shi a haka to idan ko mutum ya yi da wata ba da asalin watan ya fara da hilal na wata zuwa wani hilal din to anan zai iya samun rangwame misali idan kana da kafara ta azumin sittin sai ka bari ka fara da ranar da aka ga wani wata ka fara daga daya ga watan mace misali sai ga watan rabi'un al-awwal kaga rabi'un al-awwal da rabi'un al-akhir wata biyu kenan azumi to sai ka samu cewa rabi'un al-awwal yayi 29 rabi'ul akhir ya da 29 kaga in ka lissafa kai kai azumin kwana nawa kenan Hamsin da takwas. ko za ka ci wannan sirrin ko ba za ka ci ba akwai maganganun biya da malamai suke wallahu ala. ba muhallin shi bane idan ta kama ka suka tambayi malamai ko mun gane da ke ku zama? malam ya ci gaba da cewa walatat hiya al-arba'atul madhkura fi qawli ba wai ne kwanaki ko kuma watanni hudun nan waɗanda aka ambace su a cikin faɗin Allah إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم للي إيا كوتني أورن الله سنة 12 شهرا وتنيني قدام شاب في كتاب الله أتكن littafin Allah ma'ana a cikin umarnin Allah ko abinda Allah ya wajabta ko kuma abinda Allah ya rubuta a cikin tsarin yawma khalaqas samawati wal tun tala tala haka Allah ya tsara minha arba'atun hurum daga cikin su akwai guda hudu masu alfarma fa inna tilka wahidun fardu su waɗannan hudun anan da aka ce minha arba'atun hurum daban da waɗancan da aka ce al-ashhur al-hurum waɗannan su wahidatun fardu akwai wata guda ɗaya a cikinsu wahidin fa inna zalika wahidin fardu akwai guda ɗaya a gefe wa salatatun sardun da kuma guda uku wanda take zuwa haka ɗaya bayan ɗaya suna bibiyan bayan junansu rajabun ne wanda yake ainihin fardata shi kaɗai a gefe wa zulqa'adati wa zulhijjati wal muharram sai kuma zulqa'ada wata na sha ɗaya, da zulhijja wata na 12 da muharram wata na ɗaya in an bi wannan lissafin kenan a bisa yadda yake a tsari ولم يسير ولم يسير يسير المشركين fi hadhihi al-arba'a ba wai an ba su dama ne na abinda suke so na yawo cikin ƙasa a waɗannan watanni guda hudun ba fa inna hadha la yumkin dan wannan ba shi yuwa li annaha ghayru mutawaliya dan ba sa jerantuwa da junansu wa huwa innama ajjalahum arba'ata ashhur kuma yadda abin ya faru a aikace shine annabi alaihi salatu wassalam ya jinkirta musu ne tsawon watanni guda hudu ثم أمره بعد انطلاقها أن يقاتله sannan Allah ya umarce shi bayan shuɗewa wannan watanni cewa ya yaƙe shi. fa idan salakal ashhurul hurum kamar yadda muka ji fa qatala annaqila li ahli ka sai ya yaƙi waɗanda suka karya alƙawari wa ajjala man la ahda lahu ya jinkirta mu waɗanda ba su da wani alƙawari aw lahu ahadun mutlaqun arba'ata ashhur waɗanda ko kuma wanda suke da ah, alƙawari amma sakakke ya jinkirta musu watanni hudu wa amarahu an yutimma lil mufi bi ahadihi ahadahu ila Allah subhanahu wataala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallama cewa ya cika wa waɗanda suke da alƙawari da suka cika masa ya cika musu zuwa iya lokacin da aka yi alƙawarin fa aslama haula'i kullu waɗannan masu alƙawari da basu karya ba sai suka musulunta gaba ɗayansu. su walam yuqimu ala kufrihim ila muddatihim ba su jira har zuwa lokacin ba ma ballantana a ce ko za a yaƙe su ko kuma kaza wadda raba al'adar zimmatin jizya sannan kafiran amana kuma aka tsara musu abin da za su biya na jizya fastaqarra amrul kuffari ma'ahu ba'da nuzuli bara'a ala thalathati aqsam dan haka sai zama al'amarin kafirai ya tabbata bayan saukar suratu bara'a game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsakanin shi da su akan kaso guda uku muharibina lahu akwai wanda suke yaƙashi wa ahli ahli da waɗanda ya baiwa alƙawari wa ahli zimma da waɗanda kuma suke ƙarƙashin kulawa musulunci sun alat halu ahli al wa sulhi da al-islam sannan waɗanda na tsakiyan waɗanda suke da alƙawari da sulhu su sai suka tike zuwa ga musulunta fasaru ma'ahum kismaini sai rage saura kafirai nau'i biyu muharibina wa ahlus zim wa ahlus zimma da waɗanda suke yaki da shi da kuma wanda suke cikin gar alƙawari wal muharibuna lahu khaifuna min wanda suke yaki da shi din kuma suna cikin tsoro suna tsoron shi fasara ahlul ardi ma'ahu salatu aqsan dan haka sai kuma mutanen duniya gaba ɗaya sun zama iri uku a lokacin muslimun mu'minun bi akwai musulmi wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa musalimun lahu amin da wanda yake ana zaman lafiya da shi ana zaune lafiya da shi yana cikin amana wa muharibun kha'ifu shi kuma wanda yake yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma yana cike da tsoro ya kasa wani abin arziki game da yaki to kaji wannan yake ce dabi'a ta ku tsarin ka game da mu'amalar sa da kafirai alaihi salatu wassalam wa amma siratu lil munafiqina dangane da munafikai waɗanda su sune wato jemagu su ba cikin kafirai tsantsa ba su kuma ba cikin musulmai tsantsa ba suna sanye da rigar musulunci amma kuma zuciya irin ta kafirai suna tare da musulmai a jiki amma kuma a aƙida suna tare da kafirai waɗannan su ne suka fi ba musulmai matsala tun a lokacin kuma har daga bayan nan suke bai musulmai matsala fa innahu umira an yaqbala minhum alaniyatan sai aka umarce shi cewa duk abin da suka bayyana ya karɓe su a haka kawai waya kila sara'irahum ila Allah ya wakilta asiransu zuwa ga Allah wa an yujahidahum bil ilmi kuma ya yake su da ilimi wal hujja da kuma hujja da Allah yake cewa ulaika allazina ya Allahu ma fi qulubihim waɗannan sune waɗanda Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu fa'arid anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga ka kauda kai daga abin da suke sannan kuma ka ja musu wa'azi ka musu wa'azi wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha ka faɗa musu maganganu masu rada zuciya shine wa'azin da zaka musu aikin ka tsaye musu da hujja ka tabbatar ka gaya musu abin da yake shine gaskiya wa amarahu an yu'rid anhu shine Allah yake fa'arid anhu ka kauda kai daga barin su Allah yake wa yaquluna ba suna cewa ai mun bi amma da zarar sun fita fa fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra allati taqul da zarar sun fita sai su bayyana sabanin abin da suke fada wallahu a wallahu menene ma yaktubu ma yubayitu Allah yana nan yana lissafa da abin da suke rubutawa Allah ya sake cewa fa'arif anhum ka kauda kai daga barinsu wa tawakkal ala Allah ka dogara da Allah wa kafa billahi wakila Allah ya ishe ka abun dogaro kaga ko ina Allah ya ce mushi fa'arid an kau da kai daga barin su ka tsaye musu da hujja kau da kai daga barin su wa yughliba alaihim Allah ya umarce shi da ya tsananta musu wa an yabluga bil qawli al baligh ila anfusihim da Allah ya ce wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha ka cika musu hujja ka cika su da hujja ka kure su wa nahahu an yusalli alaihim Allah ya hane shi daga yi musu talla wa an yakuma ala quburihim ko ya tsaya musu addu'a da Allah yake ce mishi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala ta taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun kar ka tsaya akan kabarin wani a cikin su kar ka tsaya akan gawo wani a cikin su kamar shi talla. bayan da manzo Allah sallallahu alaihi yi ma wancan dan sallu sallah kenan Allah ya mishi wannan tankiyar cewa kar ka sake har abada kar ka sake karka je kabarin wani a cikinsu. sun mutu kafirai sun mutanen banza ne shine wannan yake yake mana ishara zuwa gare ga waɗannan ayoyi da kuma faɗin da kuma cewa wa ukhbira annahu in istaghfara lahum falan yaghfira Allahu lahum Allah yake istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu ko ka ko ka ce Allah ya gafarta musu ko ba ka ce ba duk daya in ma za ka yi musu gafara kafa saba'in wallahi Allah ba zai gafarta musu za Allah ya ce da na in na ƙara saba'in da za ka gafarta musu da na ƙara saboda manzo Allah sai ta samu so yake kowa ya tsira so yake kowa ya samu ya shiga aljanna inda su samu to Allah ya mishi waɗannan bayanan game da munafikai cewa فهذه سيرة سيرة في أداء من الكفار والمنافقين كذا يد من الله تعالى سما yake mu'amalantan waɗannan nau'o'i na kafirai dama mun ci can baya faɗa mana cewa kafiran iri uku akwai yahudu yahudu ahlul kitabi su ne muka ji irin gwagwarmayar da aka yi da su kaga su gwagwarmayar da aka yi da su an sha wahala sosai saboda suna da ilimi suna da littafai suna da shubuha suna da hasada sun tattara wannan abubuwan guda hudu suna da ilimi suna da littafai ma'ana suna da reference da suke referring to suna da kuma shubuhohi abubuwan da za su dinga cewa to me yasa ake kaza kaza ai ba haka aka faɗa da tafanmu ba sannan kuma suna da hasada shine suna neman su gane fi ko dan yayi an an juya alƙibla sai dama mun ga mu an yi kaza sai dama mun ga mu ai kaza ne aminu billazi amana bihi amina ne al waqfuru bihi akhira wajhan nahari ko waqfuru bihi akhira ku yi imani da safe dai ma ku ce ku ce ba ku imani ba idan sun gamu da wannan su ce kaza an sun gamu da wannan su ce kaza suka yi ta sawa musulmai shigoyi to su ne waɗanda sai da aka yi tabbagwar maya da su mun ji a baya banu ƙwaraiza banu ƙainuka banu nadir da kuma ƙarshe a khaibara sai kuma waɗannan nau'i na biyu su ne tsantsagwaran kafirai su kuma su ne akwai na huduna akwai na sulhu akwai na yaƙi akwai kaza sai kuma munafukai wanda su kuma su ne wato ƴan rigar tsakani kenan su kuma sune masu wannan matsalolin waɗanda ba a ce a yaƙe su da takobi ba sai dai a yaƙe su da hujjoji kuma har yanzu wannan shi ne tafarkin da musulunci ke bi game da mu'amalantar munafukai sai dai a kafa musu hujjoji wato mutanen cikin musulmai ma ka samu wani ɗan bid'a yana ma musulunci maƙarƙashiya da munafiki ba cewa baya a je a kashe shi ba ba za a tura 'yan hizba ko 'yan agaji ne ko 'yan zafin kai su kashe shi ba sai a ƙure shi da hujja a yi mishi raddi a warware duka hujjojin da yake faɗa na shubha ya zama liya halika man halaka ala wanda duk zai halaka ya halaka a bisa yana sani daga shi kanshi da kuma sauran mabiyarsa malam ce fasl wa amma siratuhu ya ihi wa hizbihi fa amarahu an yasbira nafsuhu ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha sai kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yake mu'amalantar mutane musulmai jama'a waɗanda suka bi shi waɗanda suka yadda da addininsa Allah ya umarce shi cewa yayi haƙuri ya zauna a cikin talakawa da safiya da yamma wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wala yuriduna yuriduna uh, wajha wala ta'du aynaka anhu turidu zinta al hayat ad-dunya Allah ya ce mishi ka yi haƙuri ka zauna cikin talakawa gama gari ustazai waɗanda suke kiran Allah safiya da maraice suna neman fuskar Allah suna neman dace da Allah karka ka da kanka daga barinsu kana neman ka shiga cikin 'yan duniya a dama da kai waɗannan ustazan su ne gataka Allah ya mashi umarni da ya zauna a cikin su haka ya haƙuri kuma da irin yanayinsu wa Allah ya aduwa ainahu an kai ya tsallaka idanunsa daga barinsu wa amarahu an yi afuwa an yi musu afuwa wa ya yastaghfira lahum ya nemi gafara Allah gare su ya nemi Allah ya gafarta musu wa yushawirahum fil amri. kuma ya dinga neman shawararsu. wa an yi salli yusalli alayhi fa inna salataka sakanun lahum kuma da Allah ya ce yusalli alayhi ma'ana ya musu addu'a ya ce Allah ubangiji ka musu salati ya roƙi Allah ya musu salati wa amarahu bi hajiri man asabu aka umarce shi kuma da wanda ya saba mashi ya kaurace mashi wata khallafa an wanda ya bada baya hatta ya tuba har sai ya tuba wa yuraji'a ta'atu ya koma ga biyayya Allah kama hajara salatal ladina kullifu kama yadda manzo Allah sallallahu ya kaurace masu Ka'ab dan Malik din nan wa ala salatal ladina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wadanda suka ki zuwa yaki na tabuka kuma suka suka faɗi gaskiya da gaskiya cewa su sun ki zuwa ne kawai saboda tarre. manzo Allah ya ce ku zauna har Allah ya hukunci a kanku za mu zo mu je a nan gaba sai da aka yi kwana hamsin babu wanda yake musu magana kabu yin dan malik ya ce wallahi sallama ma na je na yi wa dan uwana ya ki amsa mu na tambaye shi na ce mishi yanzu kana ganin ni munafiki ne ba na san Allah da manzon shi kawai ya kawo da kai ya sake yau ba ta fuske shi ƙara gaya mishi da ya matsa ne ya ce Allahu wa rasuluhu alam ni ban sani wala Allah Allah ya fi sani ni ban sani ban san ko daga cikin kai mu'mini bane ko kai munafiki ni ban sani ba ni dai ko na san an ce dinga maka magana bayan kwana 40 aka ce to matan su ma su fita daga gidansu kowa ta koma gidan ubansu al'amari ya zama musu kunci kai imajinin dan adam a matsayin shi na social being wanda halitta ce da ba ta iya rayuwa ita kadai muna rayuwa ne da junanmu dole kana da dangantaka kana da sarkakken dangantaka da da ƴan adam ƴan uwanka shi sa dan adam har yana har muna iya muna iya yin tunani iri daya da mu muna iya fahimtar abu daidai da fahimtar junanmu muna iya mu mu mudahana ko baka fahimci abin da muke fahimta baka dora ka fahimta me yasa kake gani idan wani na baka labari kana iya kaso ko wata magana kafin ya faɗa haka riske, inda yake so ya kai ko mun gane saboda line of thinking mu iri ɗaya ne social being muna da social solidarity taimakeke ne juna shi sa wani kanin wani wani abokin wani wani makwabcin wani wani surukin wani wani dan wani duk inda ka ga mutum babu wani mutum za a ce shi abtar ne bai da kowa kowa bai ci babu wannan mutum ko da kalala ne dole ko sun da yake da dangantaka da su to imagine a cikin al'umma da kake rayuwa a ce an kwana arba'in ba wanda zai maka sallama ba wanda zaka mishi ba wanda zai maka magana ba wanda zaka mishi babu wanda zai siyan maka da wani abu in ka kasa ba wanda zai siya how are you going to survive ba za ka iya imajinin abin ban baya faru da kai ba to suka rayu a cikin wannan saboda a matsayin ƙubar da Allah ya musu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya Allah ya halasta mishi wannan wannan abin shin ko ya halasta wani mutum ya yi ma wasu mutane haka a matsayin shi na shugaba ko liman a wani masallaci misali wani shugaban ustadai kasan ustadai suna da bala'in ganganci sai kawai ka ji wani ustadai ya ce to da wani da wani da wani ka a ƙara musu magana kuma laifin da suka yi fashi suka wa ba Allah suka wa ba shi suka wa watakila ya nemi wani bashi a gudu ba su bashi ba ko alazan birni ne ya aika su je su nemo mushi aure sun je sun faɗi asalin halin shi cewa yana da yawan aure saki ke to shi kenan sai ga masallaci tutu da wani da wani da wani munafukai ne kada wanda ya ƙara musu magana <laughs> wannan ba ba ba ba a san asalin shi ba manzala sallallahu alaihi wasallam ne kawai shi ma sai da ya jira Allah ya wahayyace a musa daga ba a yin wannan sai da wahayi babu laifi dai ana iya kauracewa mutum kauracewa ga magari da aka sani amma a bada doka a ce kada wanda ya kulawa ne to gaskiya ni ban san asalin wannan a cikin karatu inda za a ce an aiwatar da shi ban banda wannan wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa amarahu an yuqima al-hududa ala man ata mujibatiha min kuma Allah ya umarce shi akan ya tsaye da hukunci ga wanda ya taba abin da yake shafan hukunci wato wanda ya sata a mai haddin sata kuma an yi wa wasu yanke hannu kamar da ƙwar'ani ya faɗa wasariqu a faqaw kuma. ko kuma ai mishi hukuncin zina ga wanda eh, eh, eh, ya yi zina azani kullum zani fa kullu wahid minhum ma yatajalda an yi ma wanda suka yi zina ko kuma jifa ga wanda yake mutuni kamar da ya tabbata a suna, kamar da kuma asali ƙwar'ani ya zo da wannan aya daga baya aka share tilawata aka bar ainihin hukuncin da kamar yadda Bukhari ya rawaito maganganu akan haka da kuma kazafi shi ma an taba yi ma wasu duk waɗannan hukunce hukuncen an taba aiki da su a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kazafi shan giya haddin zina ga muhsini haddin sata ga wanda ya tabbata gare shi kamar al-makhzumiya da makamantansu an yi ma ma'izu haddin zina an yi ma wani haddin giya wanda ya sha har aka ce a tunsa na bakin shi aji da sauransu kuma sahabbai cikin halifofin shi suka ci gaba da gudana akan haka Allah ya ba shi dama yi wannan hukuncin wa an ya kunu inda fi zalika sawa'un sharifuhum wa dani'uhum kuma aka ce a haka za su kasance daidai wa daida da mai darajar cikinsu da kuma wanda yake makaskanci wato babu son kai babu babu yahudanci babu a ce wani na da connection ya yi laifi amma a kyale shi wani ko bai da connection bai san kowa ba laifin da bai yi ba sai a danganta mashi irin da ake a irin yanzu wani babban laifi capital offense criminal offense sai a je a shiga a fita ya san wane wane ya san wane wane ya san wane a bada kuɗaɗe a yi rubuce-rubuce sai a fitar da shi ta bayan fage a kai shi wani gari ya je ya ci gaba da harkar shi kuma a ɗauki wani mai ƙaramin laifi sai a rubuta a cikin bayan shi a cikin shi wancan laifin haka ba ake a nan ƙasa misali ko kuma mutum ya laifin ba kawai a sake shi ba sai a rubuta wa kowa ba a kyale shi kawai yana yawo a gari wani kuma na yin wani ɗan ƙaramin laifi shi kuma a kama shi to annabi bai yi haka wasu mutane sun same shi akan fi sha'anil makhzumiyya wannan da aka aka ba da labarin sai ta kamar yadda bukhari ya waito al'amarin ya dame su za ta yi mata da haddi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fushi yace wallahi law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqata'tu yadaha salawatullahi wa salamuhu alaihi wa radiyallahu anha kaga al'amari ya kai karke kenan hatta yadda ya bada bayanin da ya fade ta kaman wata mace ce can daban bai ce law anna ibnati fatima dan ya fada ka akwai kusancin kenan yanzu idan ta yi laifi kawai sunanta fatima bintu muhammad wato a matsayin kawai suspect ko mun gane ba sunanta yar gidan manzan Allah ba na sai yar gidan manzan Allah a lokacin to kowa zai ga a ah, yar gidan manzan Allah tana da alfarma bai kamata to amma sai ce kawai da fatima yar muhammadu ko da ya ce lau anna fatima tabnati kaga duk bai faɗa haka ba sai suka ga to karshe babu wanda za a yi wa alfarma kenan Haike ce musu haka za kanatil yahud haka yahudawa suka kasance idza saraka fihim ash Sharifu tarakuhu idan babba a cikin ya taɓo dokar Allah sai a kyale shi wai za ta raka su mu da'ifu a kamo to din da ake doka ta zama haka ba ta shafan suwa na da wani sai dai wasu waɗanda ba suwa na da wani ba to ba za ta kai labari shi sa dokokin Najeriya ba sa kai labari domin duk wata doka da ta traffic da ta civil law da ta criminal law da ta kaza duka kowace doka ce idan kai ka isa ko kana da wani wanda ya isa za ka iya karya ta kuma babu abin da za a yi wannan shi ne najeriya ka yi komai kuma ba komai shi ne taken najeriya don yanzu allah kaɗai sai iya mutane da suka yi kisan kai kaga dai shi ne laifi mafi muni a cikin criminal offenses a musulunci don sa a najeriya ne mafi muni wana ga treason ne mafi muni ko cin amana kasa ko ko corruption nan da ake cewa wanne ne fi ban sani ba a nemi criminal lawyer to mutane da suka yi kisan kai ana da kuma established material evidences against them cewa sun kisan kai wanda kuma ba musu kuma ba Allah kadai san yawan sa Najeriya wani kuma zai saci hankalin dubu uku sai a kai shi gidan yara a aje shi a ce shekara uku Hankali din ma ba tabbatar sa ta yi din ta yi da gaske ne ba da gaske bane kawai da an kai shi alkali zai ce a tafi da shi shikenan wani agwagwa ya sata a bayan layin an rufe shi agwagwa ɗari takwas wani kuma ya ci kuɗin Najeriya sama da miliyan tamanin kuma yana nan yana yawo in aka kama shi ya ɗauki lauyoyi cikin cikin luxurious su wajen tamanin da zai da su kotu ba ka suke yi ba su fika kotun ma kamar an zo da na'iza a rasa inda za a yi to kaga duk irin wannan shi sa dokokin ba sa aiwatuwa amma ya zama doka kowa ya taɓa ta a yi mishi irin yadda ake a zamanin farko zamanin sai na umar sai na umar baya kyala kowa shi sa kowa yake tsoron shi shi sa wani daga cikin 'yan saƙonni da aka kawo ya zo ya ga umar shi ya su suna da labari a can kasashen sun faɗi sunan umar ma gaban su faɗuwa yake saboda izgar da suke ji saboda ya karya dukkan waɗannan gwamnatocin farisa da roma eh, a cikin kasashen iraki na yanzu da da suriya da iran da makamantansu garuruwa daban-daban kadisiya da sauransu wanda dai aka sani a tarihin umar sai aka turo shekawa umar sako da ya zo ya dinga tambaya ina ne gidan umar aka nuna mashi wani dan gida haka gashi nan gashi ga kamar shi ta gidan Umar fa halifa nake ne shi yana tunanin ya ga wani bene zaka ce ai nan ne gidan shi Umar da ya taba ba wa mutanen Iraki doka mutanen Kufa da suna yin abin nan ne suna yin eh, bukka to sai zaman ana iska tana kwashe bukkokin sai ce to ku yi gini amma kada wuce zira'i bakwai kar kan wanda suke gini shi wuce zira'i bakwai baya san dogayen gidaje kar su kawo eh, gasa irin na ƙarshen duniya to shi ma ga gidan shi yake arishun ka arishu yusufa irin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi da suka ga gidan sai ya ce a ai ni fa na ce Umar Khalifa aka ce nan ne gidan shi ya je babu mai gadi babu kowa ya shiga aka ce Umar baya nan gari kaje yana bayan gari wajen wata bishiya nan da yake kwanciya yana hutawa ya je sai tare da wani mutum kai a kwanta a ƙasa yana kawai ga ya tsuka dai ga ga odeli ga sojoji ga mofo ga dss ga wane ne suna ta tara mutum umar su kadai shi kadai kamar rai yace kai ne umar dan khattab yace ni ne kai ne halifa mutum yace ni ne yace kai adalci sai ka huta Ya tuna irin sarakunan su yadda suke yadda ake ganin su kamar alloli da suke zalunci to umar dan khattab aka ba shi labarin cewa gwamnan shi sabu dan abi waqas ya gina wani katon gida a kufa da haka mutane ba su iya zuwa inda gidan yake saboda akwai gate akwai masu gadi akwai kaza kafin a ganshi, wahala ne ba sa iya kawo mishi koke-koken su sai umar ya aika muhammad ibn maslama daga madina ya ce ka tafi kufa kana zuwa tun a bayan gari ga kuɗi ka sai itace kar ka gaya wa kowa wannan sakon sai ka gama abin da na saka ka kana zuwa kawai ka banka wa gidan wuta ka kona shi <laughs> duk da yake umar daga baya yana dama wannan hukuncin da yake suna cikin gidan ba za abi wa kansa duk da sa'adu fa daga cikin al'ashara kuma mujabud da'awa ne inda ya ga mai Muhammad da har da zai lalace Muhammad da Muslim bai kadar da shi ba yana zuwa kawai yaje kigice fitatuwa ya kewa gidan da shi kawai ya kyarta ashana ya tunawa gidan wuta suka muso da a guje suka ce lafiya Umar ne yace zo in kona gidan nan ce to shikenan ba komai sai dauko wasu damun kudi yace to waɗannan dama kuɗi da aka ansa na jizya ba zan basu su kone ba su ka kai mushi kuma Umar din sai ce ni ba zan karɓa ba ba ruwa na abin da yake kawai kone gidan nan kan ne komai <laughs> obe kenan ko ba wani ƙari sai da ya koma Umar ya ce mashi ba'ada da ka san da ka an so kuɗin da su na musulmai ne amma an ce daga baya Umar ya da nadamar da yasa ya mashi wannan hukunci ya tsananta hukunci almuhimu shine abin da ya damu Umar kawai dan ne za a tura ka gwamna garin mutane kai ne ma'aikacinsu bawansu ne kai ka je ka gina katon gida wanda suna son su ganka ma sarki za su ganka inda umar ya rayu yanzu ya zai kenan wanda wani za ka sai a tara ma hanya a ce ma ba a bi hanyar gidan gwamnati ma a datse kilomita biyu can a ce ba a bi sai an baka fa in ma an bi in an zo get ne da wani bayan wani fi zulmatin sala get wani bayan wani wani bayan wani ba za ka taba ganin gwamnan ba kai idan ma gwamnan ne ba ka appointment ya ce ka ganshi waɗannan mukarama wala ka san hana kai ka kyalama gwamna shi wannan ya da immunity da komai sarki ma da ake ganin shi turawa sun kwace shi mukami da komai a wanda in ya gara ma zai fito ana ganin shi akan doki idan ka je kana so ka ganshi sai sai da kadiya ta hana ka ta ta ka ganshi kai kai wallahi ba za ka ganshi sai dai ka kura nawa kai kaga dai ba abin da zai ke maka dan da bai da gwagwarci a halin shi shi ma kawai yana cin alfarma ne ta jikoki ta kakannin shi ta dan hodiyo ko amma ba abin da ba abin da yake maka aikata ba za ka gani shi wannan halin da ake ciki kenan a yanzu to Umar dan Khattab da sauran sarakunan musulmai haka suka gudana akan abin da manzo Allah ya gudana na tabbatar da adalci ga duk wanda ya taba doka duk wanda ya taba doka Umar baya kyale shi idan yana ganin mutuncin ka ne zai je maka fada har gida ina maka ina ganin girman ka ka daina yin abu kaza almuhajirun wal ansar daga cikin waɗannan masu daraja da falala Umar ya ya hukunta su sai da aka wayi gari duk kowa ma tsoron shi yake kowa saboda adalcinsa kuma yawo yake da riga wata yake da mahu aka ce sama da guda goma sha takwas Umar ɗan Khattabu kenan radiyallahu anhu shi ta manzo Allah sallallahu alaihi cikin hadisi da ya mafarki yake cewa na ganni ina kwankwadan nono da na sha kuma sai na ba Umar ɗan Khattabu sauran shine bukhari babu fadlil ilm babu da ke bayani akan ragowa ilimi kenan fadlu nan ragowa wato annabi ya sha ya ba umar sauran sai malamai masu fassara su ibn bakali suka ce ilimin da umar ya sha shine wannan ilimin shugabancin annabi ya ba ba wai ilimi duka ba ya fi bayyana a matsayin shi na ƙwararren mai iya shugabanci ko mun gani shi za kuma ake ganin sayyidina abubakar yana da lada ba ɗan ƙanƙani ba wajen da ya iya zaɓo umar a cikin almuhajiruna sannan ya ce to wannan shine shugaban ku bayana domin da ya ce ku je ku zaɓi shugaba suka ce ba za mu iya zaɓen shugaba kana rayu ba muna baka shawara muna roƙonka don Allah kai ka ce mana wani ne shugaba ce in na zaɓa za ku yadda za ku mushi ɗaya da kuke masu kuce kwarai ce to ku je ku bani lokaci yana baka yana kwanci cikin jinya ya ci shawara yana istikhara da suka dawo washe gari ko bayan kwana biyu sai ce musu to na zaba muku Umar dan Khattab a wajen wasu suka ce Umar kuma wannan ne shekin tsanani din sai ce ai tsananin da kuka ga yana yi akan Allah yake shi tsananin shi dan Allah ne kuma ni na san yana da tausayin al'umma idan bana nan saboda ni ina da rauni ne yake tsanani idan bana nan ba zai muku wannan tsananin ba to sai da sai na baka ake cewa yana daga cikin mutane suka fi kowa iya firasa radiyallahu anhu ajma'in waɗannan su ne mutanen kwarai kenan na gaskiya da gaskiya Allah ya ƙara musu yadda. wa amarahu fi dafi abuhi min shayatin ins kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi cewa ya daf ya ture abokan gabarsa daga cikin takadaran mutane bi an yadfa'a billati hiya ahsan cewa ya ture su da abu mafi kyau kai ya ture su da mummuna irin nasu fa yuqabila isa'ata man asa'a ilayhi bil ihsan aka ce ya mayar da mugun abinda wani yayi masa na mugunta ya maida shi da mai kyau da Allah ya ce mishi idfa billati hiya ahsan fa ila alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim ka maida abin da yake ne mafi kyau in kai haka wanda yake abokin gaban ka zai zama kamar masoyi makusanci amma Allah yake ma yulqa illa alladhina sabaru ba fa kowa zai kai ga wannan matsayin ba sai wanda suka yi hakuri sai wanda suka yi hakuri ba kowa ne zai mai da kyakkyawa a madadin mummuna ba ba kowa bane zai ba mu ji karin bayani akan wannan zai kawo mana karin bayani yace wajahalahu bil hilmi aka ce ya maida wauta ya maida ta da abin hankali an mushi wauta shi kuma ya aiki da hankali wa zulmahu bil afu in an mushi mugunta an cuce shi shi kuma ya mayar da afuwa da kau da kai wa qati'atahu bisila ya maida wanda yanke zumunta da shi shi kuma ya mai mushi da sada zumunta wa akhbarahu annahu in fa'ala dhalika aka ce mishi in yayi haka ya maida eh, mugunta ya mishi da kyakkyawa zalunci ya maida shi da adalci cutarwa ya maida ita da kyautatawa Allah ya ce mishi idan ya haka ada aduwahu ka annahu waliyyun sai abokin gaba shi zama kamar makusanci hamim mai kaunarsa Allah ya musu wannan umarnin ya ce wa amara ku kidan yi aduwahu min shayatin aljinni to kaji yadda zai abokan gaban shi daga cikin mutane ga yadda zai musu ya musu kyautatawa abokan gaban shi daga cikin shaydanu fa na aljanu bil isti'azati billahi aka ce su kuma ya nemi tsarin Allah ya tsare shi daga sharrin su wa jama'a lahu hadin al-amrayn fi thalathati mawadi'a min al-Qur'an Allah ya hada mishi kyautatawa masu gaba da shi cikin musulmai cikin mutane da neman tsari daga masu gaba da shi cikin shekaru aka haɗa mushi wannan bayanan a wuri uku saboda kaga shi shekaru ba da ka kyauta mushi ba za ka gan shi ba ba makwabcinka ba ne ba ɗan uwanka ba ne ba na ka kyauta mushi wajen ya ji daɗi ya kaunace ka don dama kauna asalinta abu biyu da suke. ke kawo ta akwai in abu ya maka kyau sai ka so shi ko kuma idan an kyautata maka sai ka biya da kauna bai tulkulu ala kudi man ahsana ilayha ina fata mun gane wannan to shi ba a garin shi balantana kyauta wa dan. da haka ce Allah ya ce to a nemi tsari daga sharrin sai Allah ya tsare daga sharrin nasu fi suratul a'raf wal mu'minina wa surati hamim fustilat Allah ya faɗa haka a araf Allah ya sake faɗa a mu'minun Allah kuma ya sake faɗa a hamim fustilat zai mana bayani duka akan su da kan kanshi faƙala fi suratul a'raf a cikin a'raf Allah ya ce khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu wannan wuri na farko kina a cikin a'raf da Allah yake khudil afwa ka aushi abinda ya bayyana maka ai khud akhlaqan nas wa af'aluhum kai riko da ayyukan mutane na kirki da su na kirki abinda suka bayyana maka na kirki yi riko da shi ka ɗauke su a haka wasil arhama warfaq bihim haka malamai suka fassara ibn abi hakim ya ruwaito a cikin tafsiransa cewa daga ibn mas'udin yake jibril ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna allaha amaraka an tasila man qada'aka Allah ya umarce ka da ka da zumunci da wanda ya yanke maka wa tarhama man dafaka kuma ka tausaya ma wanda ya maka wauta Watar tarfaqa bil mu'minina ka tausaya wa mu'minai ka wannan abin da aka mishi umarni kenan na farko khudil afwa abin da ake nufi da ɗaukan afwa shine abinda mutane suka bayyana maka na da za su yi na alkhairi to rike shi wanda suka kasa to kau da kai akan shi ka tirtasa musu akan da ba za su iya ba wa amur bil urf kai umarni da kyakkyawa al urf shine abin abinda a cikin ɗabi'ar dan adam aka san kyautawa ne murmushi sakin fuska ba da uzuri ƙauna ta da zumunci kyauta da sauran halayen kirki da rangon su ne al'ur ai al-ma'aru daga cikinsu akwai sutun rahimi da kuma taƙa wallahi fil halali wal haram da kuma gabdul basri da kuma mafi girma shine alista idadu li yawmil akhir waɗannan su ne tuwasa na ma'arufi khudh afuwa afwa wa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina ka kau da kai daga wanda suke wawaye al'imamu al'urtubi abu abdullahi ke cewa wannan wurin yana nuni zuwa ga fihi habbun alal ilmi wa ta'allumi wa ta'alluqi bi ahli ilmi wannan yana nuni zuwa ga kwa'itarwa akan kai ilimi ka nemi ilimi kuma ka ka zauna cikin masu ilimi domin an ce ka kauda kai daga jahili kaga ba su ka zama ɗaya daga cikin su ba su ka zama mai hulɗa da su ba su ka zama mai zamantakewa da su jahilai anan ana nufin ahlul zulmi ahlul safa'i da ahlul kufuri wa shirki wal fasadi su ne ba wai jahili kawai wanda bai iya karatu da rubutu ba fasikai batattu mutanen banza kafirai sufaha'u wawaye duk suna cikin lissafin jahilai anan ina fata mun gane wanda ka da kai daga gare su karka shiga cikin su al-imamu ibnu abi hatim hadila a cikin tafsirin sa ya rawaito da salim ɗan abdullahi dan umar ya je ƙasar sham sai tarar da mutane sa ta kaɗe kaɗe sai ce musu ai an haramta wannan sai suka ce kuffa alaika haza ka fa mana baki fa na'anu a'lamu bi haza minka mu za su ga mu ilimi muke ka sanin me aka haramta ne ba haramta ba wannan ba haramun ba shikenan sai da wannan aya kuma koma ma'ana a aikace yana fassara maka ayat cewa idan kai mutum wa'azi bai ji ba sai karbar shi shine warid anil jahilina da Umar dan Khattab radiyallahu anhu kamar da Bukhari ya rawaito kissa game da fassarar wannan aya da ta faru da shi a kisar ainihin wato abin nan mai sunan shi uyayna ibnu mihsan ko uyayna ibnu mihsan wanda ya dogon wani abokin shi mai suna al-hur ibnu qay ɗaya daga cikin matasan malamai a Madina a lokacin wanda har sukan tattauna ta ilimi da Abdullahi dan Abba aka ce bin Umar dan Khattab ya kasance yana zaunar da mutane qurra'u wato malamai kenan a majalisinsa sawa'un kanu shubbanan aw shuyukhan ba ruwan shi da shekarunsu ilimin kawai yake kalla da aka yake kusanto da ibnu abbasin kusa da shi sosai saboda ibnu abbasin ga shekaru ɗan hikin nan amma kuma ga tarin ilimi tarin ilimi inda ka san inda ka san jigawa ta ilimi haka Allah ya tara shi to don haka sai zama yana kawo shi kusa da shi kuma yaro ne kankani wasu manya masu shekaru suna ganin wannan sa'an ƴaƴanmu ne in dai har zai shigo majalisar nan ya kamata mu ƴaƴanmu su shigo ko kuma ya daina shigowa sai da Umar ya kore su tukunna suka gana matsayin wannan yaro a ilimi to akwai wannan shi ma mai suna al-hurr ibn qais radiyallahu anhu sai ba ko shine uyayna ibn mahkam shi kuma wannan mutumin kauye ne mai jafa'i sai ya ta nema cewa da Allah yana so yayi magana da Umar dan Khattab a taimaka mishi ya magana da Halifa haka shigo da shigon Halifa yana shigowa sai fara faɗa maganganun banza ai kai Umar azzalimi ne kana cuta duk adalci Umar fa kai mugun sarki ne azzalimi Umar ya fasata ya tashi zai buge ba kauyen sai kawai aka ce mushi haba na Umar kai yanzu ka kula wannan ba kawai waɗannan su ne fa wanda Allah yake cewa khudul afuwa. aka ce ka rike afwa wa amru bil urfi kai umarni da kyakkyawa wa arif al jahilin a inna hadha min al jahilin ai wannan tsere daga cikin su aka ce fa ma tajawazaha umar umar bai wuce ya tsallake ayan nan ba faqad kana waqafan inda kitabillah kaji salafu kenan na gaskiya ba wanda yana cewa dan salafiya ne a faɗa ne aya ya ce a ai shi ya riga ya fushi ya riga ya fushi wallahi sai ya aikata wannan kare salafiya yake mafi yawa haka muke fahimci salafiya muna yi da kawai ta san zuciya ta abin da muka ga ya dace da sarrafa mafi yawan mutane haka muke kowa ya tsara Allah ya gyara Umar aka ce wa kana waqafan inda kitabillah baya tsallaka aya idan an gane ita ko haka take kai ma dan salafiya wallahu a'lam da sauran izalamu wa imma yanzaganaka min ash-shaytani nazghun to duk kuma lokacin da wata fusga ta fusge ka daga shaitan asalin nazri kamar da malamai suka ce shine al-fasad gashi nan da Yusuf yake cewa min ba'di an nazaka shaytanu baini wa baina ikhwati ai min ba'di an afsada shaytanu bata abu shine nazara. shaitan ya riga ya bata maka to anan kuma ma'anan shi min fa in ma yanzagannaka fa in ma yusibannaka shaytanu bi shay'in min hamzihi au nafsihi au nafsi duk sanda shi kan yi ya sadar maka da wani abu shi kan yana da hanyoyin da ke kawo mutane alhamdu wal nafsu wal nafsi shine daga ci akwai lokutan da mutum ya gafala daga ambatan Allah ko san da yake cikin fushi ko san da yake cikin wani sabo ko san da yake cikin wata dimuwa ko makamantan sai ya kawo maka waswasi ko ya kawo maka waƙi ko kuma ya kawo maka almuntaq za mu zo mu ji wannan fasara shine ya kawo maka hauka asa to Allah ya ce fa ma yanza gannaka min ash-shaytani nazm ai fa in ma yuftidan naka shaytanu aw yu'ribu alayka bil waswas idan shaytan ya kawo maka waswas to ya bata maka imanin ka kenan sa'id billahi sai ka nemi tsaron Allah innahu lalle shi Allah sami'un me ji ne a kan wannan abin da kake nema kuma alimun masani ne fiye da fiye da kowa a ah, ma'ana ka nemi tsari Allah ka nemi Allah ya tsirkar da kai ka nemi ta hanyar isti'aza shine malamai suke cewa wannan yana nuna zuwa ga fassarar wata ka'ida ko kuma wani karin magana larabawa da suke cewa la yusta'azu bil kalbi illa min rabbil kalbi ba a neman tsari daga kare sai daga ubangijin kare ne wani mai hikima ya taba tambayan wani yace idan shedan ya bujiro maka ya kake yace ujahidu yace fa in lam yadhhab qala ujahidu qala fa in lam yadhhab qala ujahidu shi in shaitan ya bujiro maka ya kake ce zan yi kokari kan na bari ya batar da ni sai yi kifa zan ƙara kokartawa wato shi dan na ja kai ma kana ja yace fa zalika tawili ai wannan yana da tsawo dan ne kawai ba za ka nemi ubangiji shaitan ya tsare ka daga shaitan Shi ne sai faɗi wannan makar magana ce in ka je wani gari ko wani gida idan kare yana maka haushi za ka ce ne bari ka faɗa da karan mutanen gidan za ka nema ka hana karan kawai shige ka la yusa'adu bil kalbi illa min rabbil kalbi haka suke faɗa amma bi sauki kawai su rika karansu ko kuma ka shigo kai abin da zaka ka wuce shine ka nemi tsari kenan na kare daga ubangijin karam. to Allah shine ubangijin kowa hatta shi shedan din to me yakan ka ce bari ka yi kafafa ka yi ta fada da shi dan kai da kanka ba za ka ci nasara akan shi to sai Allah ya baka ka'idar da za ta nemi tsari daga shi idan muka lura da cewa wannan aya fa imma yanzaganna kamina shaytanin nazgun fasta'id billahi innahu sami'un alim akwai irin ta ta cikin fusilat da ya ita kuma ta zo fa in ma yanzu dan na mina shaytani nazgun fa sa'id billah innahu huwa samiul alim can akwai damirul fasli kuwa? sannan akwai alif da lam a jikin as-sami'u da alif da lam a cikin al-alimu nan kuma babu to me yasa me yasa ya zama haka za mu ji malam zai faɗa insha Allah malam yace fa amarahu bittika sharrin jahilina Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya guje ma sharrin jahilai wawaye wal irada anhum bil irada anhum da kauda kai daga barin su wa bittika sharril shaytani bil isti'azati minhu shi kuma shaytan ya nemi tsari daga shaytan ta hanyar neman tsarin Allah daga shaytan wa jama'a lahu fi hadhihi al-ayati makarim al-akhlaqi wa shiyam kulliha Allah ya hada mashi dukkanin kyawawan halaye da halaye masu kyau a ciki fa inna waliyal amri lahu ma'ar ra'iyati salasatu ahwal lalle shi shugaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin shi shugaba fa inna waliyal amri lahu ma'ar ra'iyati salasatu ahwal yana da halaye guda uku da tsakanin shi da da talakawansa da mabiyansa fa inna fa innahu la budda lahu min haqqin alayhi yalzamuhum alqiyam bihi inda shugaba yake akwai wasu haƙoƙi da suke kan mabiyansa wanda wajibi ne su masa wannan haƙoƙin ayyukan da zai ba su dokokin da zai ce abi abin da zai hana su umarnin da zai bayar ana sa ran yi wannan abin wa amrin ya amuru hu kuma umarnin da zai musu ya ce ayyuka kaza wala budda min tafridin dole kuma za a samu gazawa shine tafrid sakaci su kasa kaiwa level din minimum standard din da ake so su yi kaza sai baka yi akan lokaci ba ko baka yi gaba ɗaya ba ko kai ba yadda aka ce ba ko kai baka dace ba sannan kuma wa udwan da kuma udwan asalin udwan shine kamar yadda ibnu al-qayyim yake faɗa a cikin littafin al-furusiya ba na manta ba ko wanda ga littafansa ko kuma na jin al-fawaid na manta abin da yake faɗin magana amma dai ya faɗa ta cewa shi udwan ya rawa ta ce akwai haramun akwai akwai muharramul jins da kuma muharramul qadar akwai abin da aka haramta jinsin shi gaba daya jinsin shi duka aka haramta kamar giya kamar zina kamar sata kamar riba jinsin wannan aikin haramta shi gaba daya ko kuma muharramul qadar wanda aka haramta wani iya gwargwado kamar auren mata ta biyar kaga gwargwadon ta biyar kan aka haramta kamar auren zati mahrami uwa da ya da sauransu kaga wannan lakum ma wara azali to idan mutum ya je ya auka wa abin da yake haramun ne da akwai irin shi halal to sunan shi udwa idan mutum ya biya aure na biyar to udwan ko mun gane wato idan daga da Allah yake kamar misali tara kasiran minhum yasari'una fil ismi wal udwan to al ismi anan shine mutlaqul ma'afiya kamar zina ko shan giya ko karya al udwan kuma shine sako wanda a cikin shi akwai ƙetare iyakar da Allah yi ko kuma sako wanda a cikin shi akwai wato ɗarfashin saɓon site effect ɗin saɓon zai auka kan wani kamar kifan kai kamar sata su da za a samu uduwani a cikin aikinsu su mutane can sun yi takasiri ma shugabansu nan kuma uduwani shi za su wuce abin da aka ce su idan an ce su an shi haraji iya kaza su ƙara idan an ce su ba da doka iya kaza su ƙara ko mun gane idan an ce a wani bulala biyar sajan ya mushi bakwai idan an ce an shi kudin pta kaza hidimarsa ya kara ta wannan uduwa ne dole za ka samu wannan tsakankanin mabiyanka a matsayinka na shugaba a ƙungiya ko a ma'aikata ko a makaranta ko a gari ko a gwamnati ko a menene sai ka samu na ƙasa da kai suna yin wannan abu suna gazawa a inda bai kamata su gaza ba suna wuce makaɗi da rawa inda bai kamata su wuce to ya za ka yi da su ya ƙa'u minhum fi haƙi za su dinga mishi wannan fa umira bi an ya'khudha min al-haqqi alladhi alayhi ma awwa akdihi anfusuhum wa sama hadbi sai aka ce wajen haƙƙin shi ya karba abin da suka iya shine khudul afwa din ya karba abin da suka iya ba tare sun sha wahala yi ba wanda ransu ya iya wasa hula alaihim abin da ya musu sauki wa lam yashqa da musu tsanani ba wa huwa al-afwu alladhi la yalhaquhum bi badlihi dararun wala mashaqqa shine abin da yake mai sauki gare su wanda in sun zo yin shi babu cutarwa babu wahala wa umira an yi amurahum bil urdu aka ce kuma ya umarce su da kyakkyawa wa huwa al ma'ruf alladhi ta'rifu wal uqul salima shine duk abinda hankula masu kyau suka sani ku dinga zuwa aiki da wuri ku dinga cika ayyukan ku in lokacin sallah ya tashi kowa ya kowa ya kula da kaza kowa ya kula da ya tabbatar da duka schedule of shi yana tafiya yadda ya kamata to wannan shine al ma'ruf kenan wal fitru mustaqima wanda hankali da fiye san shi wa yukirra wa yukirra a bi husnihi wa nafsi hankali ya tabbatar da kyan shi da lafiyarsa lafiyar shi abu aka ce wa idza amara bihi ya amuru bil ma'ruf aidan la bil unfi wal ghalba idan yazo musu umarni da kyakkyawa din to zai yi shi cikin natsuwa kada ya umarni da kyakkyawa din amma cikin hayaniya da tsanantawa yayi musu umarni da kyakkyawa cikin kyakkyawan yanayi wa idza yace wa amarahu an yuqabila jahalal jahilina minhum bil iradi an wadanda kuma suka mishi wuta aka ce ya kauda kai daga wuta duna an ƙabila hu bil misli ba tare da yayi musu irin wannan wutan ba fa bidhalika yaktafi sharra da aka bi karatu daga sharru in kana shugaba ba a maka mugu kace da karama da mugunta ba karamawa da mugunta kamar da muka saka zira kafirin manzo Allah sallallahu alaihi yana ahuwa ne da hakuri je ne muke karantawa kai ko a cikin karatu na aji ba ka mai da mummuna idan kana jagora ka sayan an maka kayan kara ka kayi na ice ya saba wa tafarkin shugabanni na kwarai za ka yi akuwa ne za ka yi fushi ne kun an taɓa doka Allah amma an kai aka wasu ka kau da kai kai haƙuri kar ka ce kamata ya zama kana da kau da kai za ka ji ka kiji ka gani ka ki gani ka kau da kai abinda ake so ka tabbatar dai ana bin doka to wannan wuri na farko kenan cikin sotul araki wuri na biyu fadin Allah da ya ce wa qala Allah ta'ala sotul mu'minina qul rabbi imma تريني ما يؤذون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم أو آه لقادرون ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همضة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الله يجيب قل كشي ربي إما تريني ما yu aluna ya Allah in har za ka nuna mini ma abin da aka musu alƙawari in ma din nan in ce da ma aka yi idgamun su wanda malamai suka ce sharadi ne guda biyu aka hada su dan tauki in ni ko kuma ma ni sai aka hada in ma sai aka mai da su in ma malaman nahun basara su suna ganin ma din za'ida ce ya zama asalin magana in ni inda za ka nuna mini ma yu aluna rabbi ya Allah fala tuj'alni fil qawmi zalimin kace ya Allah kar ka sani cikin azzalimai wajen kasancewa azaba su ka gare su fi nuzulil azabi bi ya Allah ka sani a cikin su Allah ya ce nahnu a'lamu bi yasifuna mu muka bi kowa sanin irin abin da suke faɗa na shirka da fasikanci da magulanci Allah ya ci gaba da cewa a a wa qul wa in wa inna ala wa inna ala an nurika ma na idhum laqadiruna mu mun isa mu nuna maka abin da zamu sa su a ciki kuma Allah ya gwada mushi daga kan kashe su da aka yi a annabi dinga nuna musu kamar da musu ya reto wannan shine wurin mutuwar wani wannan shine wurin mutuwar wani misali a badar kenan ko yace idfa abillati hiya ahsan as-sayyi'ata ka tunkuɗe mummuna da abin da yake mai kyau nanu alamin ba su kuma ka kwata na abin da suke fada wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ka dinga cewa ya Allah ina roƙon ka tsare daga hamazati shayatin daga ainihin wato fuzge-fuzge na shaidan wa uzu bika rabbi an yi hadurun ya Allah ina neman ka tsare daga shaitanu su dinga zuwa cikin al'amari almamu sun rawaito hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaitan zai dinga zuwa gurin ɗayan yana cewa yana cewa kace ka binciki kanka man khalaqa kaza wa kaza wa ya halitta kaza da kaza har shaitan ya ce maka man khalaqa Allah ce to in ka zaka ce kamar ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan su ne fizgen-fizgen da yake wa mutane wannan wuri na biyu kenan a cikin suratu mu'minin ko da aka ce a nan kaga ga ma an kurshe shi cewa idfa billati hiya asan sayyi'a da kuma iske a din wato al din shine al bis-safi kauda kai da kuma makarimul akhlaq da muru'a da ainihin wato amfani da hikima amma ibnu al-qurtubi yana cewa wannan idfadilati hiya muka mace fi haƙƙin mu'amini walakin mansuka fi haƙƙi ghairihi game da kafirai to an share su an ce a musu galza ne babu wannan game da su wuri na uku shine inda Allah ya ce kafin nan duk da lokaci ya nemi ya kware mana al'imamu ibn ibnu jarir ya rawaito hadisi da isnadi tabbatacce wanda yake ba da labarin yadda ake waɗannan ayoyi suka sauka cewa farko Allah ya saukar wa da manzala sai sama faɗin Allah ne cewa alif lam mim hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu zuwa ayoyi kadan a farkon sura cewa mutane suna tsammanin a basu haka nan kara da babu jarabawa daga baya da Allah ya darsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai da waɗannan cutarwa sai kuma Allah ya saukar mishi da qul rabbi imma turiyani dinnan sai kuma aka sake da aka saukan mishi da wannan sai aka sai manzo Allah sallallahu aka da labarin cewa ana saukan mishi da haka sai ya faɗi abinda aka faɗa yace a'udhu bika rabbi a'udhu bika min hamalati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun sai kuma Allah subhanahu wataala sai karba mishi wannan addu'a tashi da yayi sai aka ce fa a'adahu Allah sai Allah ya tsare shi falam yara min ummatihi illa al-jama'ata wal ulfata wal imana sai zama al'umma manzo Allah gaba ɗaya ba abin da ya gani game da su illa banda kauna da soyayya da imani yadda sabai ina suka tsaya tsayin daka sai Allah ya ƙara saukar mishi da faɗin Allah cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina da ta zo a nan gaba ba ta samu wanda suka dawo su kaɗai ba sai mai labari ibn mas'ud ya ce fa khassa Allah fa khassa Allah biha qauman min as-sahabati wa afa qauma wannan fitinar sai Allah ya keɓance ta ta shafi wasu sahabbai wasu kuma ta shafe su ba shi ne fitattun da suka bar tsakanin sahabbai na kashe sayyidina Usmana da sauran abin da biyu baya wasu sun mutu kafin lokacin wasu kuma suna nan ma amma ba su shiga ba irin su Abdullahi dan Umar irin su dan Maslama Muhammad da makamantansu irin Sa'ad ibn Abi Waqqas da makamantansu wallahu ta'ala wannan kenan dai a gurguje wuri na gaba wuri na uku shine da yace wa qala Allahu ta'ala fi surati hamin fussilat Allah a cikin fusrar ce, wala ta tasawi alhasanatu wala abin ta a sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid wa ma yi wama yulqaha illa ma yi wama yulqaha illa dhu hazzin adhim wa in ma imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul alim Allah subhanahu wa ta'ala ce. wala ta tasawi alhasanatu wala sayyi'a da abin kirki da abin banza ba taɓa zama ɗaya ba wannan ma akwai magana game da siyakin nan wajen alhawance cewa wala tasawi hasanatu wasayyi'an me yasa aka tsara kuma wata wala din wala tasawi hasana abin kirki baya yin daidai wasayyi'a shida shida na banza amma an ka an kace wala tasawi hasanatu wala sayyi'a abin kirki baya yin daidai abin banza ma baya yin daidai haka ne in ka fasara da gwarancin Hausa ko da haka malaman nahawun basara da suka kalli wannan suka ce wannan lamun ta biyu za a za'ida ce wasu malamai suka ce a saboda an juya magana ne in an ce wala tasawi alhasana wala a? haka nan kuma wala tasawi sayyi'a wala hasana ko mun gani duka ba sa yin ɗaya da junansu su kowace fuska in an ɗaura kwatantan ya zama na banza ne bai kama da na kirki haka shi ma na kirkin ne bai kama da na banza duka fuska biyu zai iya ɗaukan haka wasu ma suka ce a ai ba wani aibi ne. Don akwai wanda suke kyaman an ce abu kaza muktaham ne a larabci kuma akwai shi da cikin alqur'ani haka kamar misali faɗin Allah da yake cewa li Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya qadiruna ala shay ai asalin shi li ya alama ahlul kitabi Allah ya qadiruna ala shay to kuma saboda a a yare akwai abin da ake cewa nafiyun nafi kan mu yi nisa ko kuma gashi lokaci ya ƙure a taƙaice a idifa bilati ya a hasan an fasara ta da maganganu da yawa cewa alhassana ɗin wasu yi a menene su suka ce wasu suka ce alhassana iya iman wasu yi a iya shirk wasu suka ce alhassana iya mudara wasu yi a iya galza hassana ɗin ne wato kai mutum mudara wato ka kauda ne mudara mudahana irin kai pretending kaman baka damu ba galga kuma shine irin wannan da yake mutane suke cewa ni ba a ba a mun na kyale wato ni dan dan gara dan garo da garo ne ya ake cewa dan keke da keke ne ko to irin wannan shine galga wasu kuma suna ganin a'a alhasana shine al-ilm al-asayya shine al-jahl dai yana ɗaukar wannan wasu kuma suna ganin a'a alhasana shine as-sa'a as-sayya shine al-ikhtiyar wasu kuma suka ce a, alhasana shine hubbu alin rasul sallallahu alaihi wasallam wa sayya bughd alin rasul wannan shine fasarar sayyidina ali da kanshi radiyallahu anhu wasu kuma suka ce alhasana hiya shaja'a was sayya hiya jubun haka dai fi muqabili fi muqabalati aktiha kowace to duk wannan suna daukan wannan fasarar gaba kida dukan su ba yin ɗaya da ɗayan abin kirki bai yin kama da abin banza abin banza bai yin kama da abin kirki Allah ya ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu idan kana yin kirki wanda yake abokin gara karawa ka wanda ba mutumin kirki ba ba mutumin ka ba zai zama tsakaninka da shi ka annahu waliyun hamimun kaman masoyi na kusa wanda yake mai kaunarka wa ma yulqaha illa alladhina sabaru babu masu samun wannan sai wanda suka yi hakuri wa ma yulqaha illa zu habbin azim masu rabo mai tsoka wa in ma yanzagan naka min ash-shaytani lazgu idan har shaytan zai maka wani fizga fasta'id billah su sai ka nemi Allah innahu huwas samiul alim Allah shine wato mai ji ko mai gani mun ji cewa dama na fusgan nan shine alhamdu shine shedan ya tura ka ya ingiza ka suka ce alhamdu huwa dafu wan nah shedan ya ingiza ka ya yaudare ka kai aikin banza ya zo a cikin sunan na imamu ah, abu dawuda annabi yana addu'a yana cewa yana cewa uzu billahi na shaɗanin rajin min hamdihi wa nafkuhi wa nafkuhi sai bu a cikin riwaya sahiya a cikin sunan da Ibn maza cewa daga Ibn mas'udin cewa alhamdu huwa nafkuhu shaɗan ya hura maka munan tunani ko ya hura maka nauyin bacci ko ya hura maka wasu a cikin hancinka sannan shi kuma wannafku a shi kuma shi kuma shine shaɗan ya sa maka girman kai da jiji da kai shi kuma a shi shine almutatu da damma ba almauta ba ba ta mata mutuwa da cewa la na fi halmauta illa almustaqula ba wannan ba almutatu alimamu biyu as a cikin sharhin da ya nan da Ibn maza sai ya ce kuwa nau'un min ne. Shi ne wani nau'i na hauka wasu sari da kuma farfadiya wanda ya atari da insan wanda yake bujiro mutum idan shaitan na jikinsa wanda suke cewa babu shaitan ko babu aljani bai shiga jikin mutum ko wasu suka ce wannan dai karatu ne da mutaci haka liman su ke fassara a cikin littafin na sharhin sayin sunan ta ta ta ibnu maja al-imamu at-tibi at-tibi shi kuma da yaro sai ke cewa wannan fasara idan ya ce musamman game da nafu to yake to fa musallamu sai a sallama amma idan ba marfu'iya bace mudrada ce min kalami ba'd riwayat take ce fali fiha kalamu ina da cewa. in annabi ne fara bai cewa. amma idan wani ne ce yana cewa, saboda annafafu ya ce shine hure hure da boka ya ce saboda Allah ya ce min sharrin nafasati fil uqadi yace idan wannan ne shi ba zai karbi cewa annafafu shine alkibru ba wal hamzu shine almutatu ba wan nafahu shine ashiru ko alwaswasu yace akwai yana da za akan wannan a afwan jama'a lokacin ya kure ba mu kai kan mas'alar ba yau, abin da yake so da faɗa wanda na ishara kan shi ɗazu can da aka ce fasa'id billahi min da rajim eh, eh, eh, min shaitan fasa'id billahi innahu sami'un alim ta cikin a'raf nan kuma fasa'id billahi innahu huwa sami'un alim me yasa wannan yabo da damirul fasli da kuma alif da lam a cikin siffofin Allah ɗin wancan kuma duka babu abin da ya tashi ne wancan abin da aka ce ayi idan kuka lura da aka ce kudin afwa wa amur bil urfi wa arid an jahili ka kauda kai daga wawaye iya abin da zaka yi kenan kauda kai daga wawaye sai kuma wa in ma yanzagannaka min ash shaitanin nan kuma da aka ce a a idfa billati hiya ahsan aka fara ambata cewa ba kau da kai kadai aka ce ba za ka rama cuta da kyakkyawa za ka rama mummuna da alkhairi za ka rama wauta da hankali za ka rama rashin haƙuri da haƙuri ko ga wannan ya fi wahala fiye da kau da kai kau da kai kawai shine idan jahilai sun maka abu kawai ka kyale su nan kuma bayan kyale su kuma kai sai kuma ka suna jifan ka da kashi kana jifan su da zinariya ko kana jifan su da waina kamar yadda ake cewa to kaga wannan ya fi wahala ga rai fiye da wancan iya haƙuri in an maka kakkarama yana da sauƙi fiye da cewa kuma bayan ka kiramawa kuma sai ka yi abin kirki ko mun gane to wannan ƙarin abin kirkin da aka ce ka yi a nan nauyin shi shi sa abin sai aka buɗa shi aka sa damirul fasli aka sa alif zalam damirul fasli zan ya nuna nauyin magana cewa Allah shine ya san abin da yake nufi da wannan alif da lam kuma dan ya nuna cewa dan ya kadaita Allah da sanin abun cewa alif da lam dinnan innahu huwa samiu shi kadai ya san abin da yake nufi da wannan ko yake ji al shi kadai mafi mafi jin wannan mafi sanin wannan haka ibn kathirin ya tattauna akan wannan mas'ala a cikin tafsirinsa, sa ya fitar da waɗannan fa'idoji wannan shine yace fa hadhihi siratuhu ma a halin arzi. insihim wa jinnihim wa mu'minihim wa kafirihim wannan shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da mutanen duniya gabaki daya insihim wa jinnihim mutanen su da aljannun su mu'minuhum wa kafiruhum mu'minihim wa kafirihim mu'minun da kafirun su har ila ibn jarir ya fitar da hadisi wanda al-imam al-bukhari ya kawo shi mu'allakan hadisi ne tabbatacce mawqufi ala ibn abbas radiyallahu anhu yace umira an umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bis sabri inda al-ghadab cewa yayi hakuri idan yayi fushi wal hilmi inda al da kuma aiki da hankali idan an mushi wauta wal afwi inda al-isa'a da yin rangwame idan an cutar da shi fa idza fa'ala an-nasu zalika ibnu abbas ne ce da mutane suka yi haka asamakumullahu min ash-shaytan sai Allah ya kire su daga sharrin shaytan wa khada'a lahum aduwwuhum kuma sai ya sa abokan gabansu su zama a ƙasansu wannan magana ce ta ibn abbas wanda wasu ma suna gata da hukumar rafi al-bukhari ya kawo ta mu'allakan sannan ibn jarir ya fitar da da isnadi cikakke kuma tabbatacciyar magana ce ka'ida ce amma game da al'ummar musulmai A sace suka ba sa yin haka to ba ka iya ba labarin yadda suka zama a cikin wannan rayuwa da muke a yi mana haƙuri amma hakuri na tsawaita surutu da yawa wanda bai kamata a ce mun kai har fiye da awa ɗaya da rabi ba amma na rasa gabar da nan tsaya ne shi sai yanzu na samu da haka za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام نعم Eh, ai su jahilai ba